mai ido a tsakarka a yau ne ake sa rai gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje kadimul islam zai rangada hannu a kan takardar nan ta hukuncin kisa da aka yanke wa matashin nan da ya batanci ga fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda idan ba a manta ba a kwanaki ne mai shari'a alkali aliyu muhammad kani ya zartar da wannan hukunci na kisa ta hanyar rataya a bisa wannan batanci da iri ga fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a kwanakin baya inda an ji al'umma da dama suna tofa albarkacin bakinsu wasu na allah wadai da hukuncin wasu kuwa suna hakan shine zai zama izina domin kada a sake maimaita irin haka a jihar ta kano jihar da take ta da tarin mabiya kuma masoya fiyan halitta sallallahu alaihi wasallam Ku ci gaba da bibiyar mu da sauraron mu domin jin yadda za ta kaya a wannan tasha tamu. Kuma ku tabbata kun yi subscribe kuma kun danna kararrawa domin samun daɗaɗɗen labaran namu. Bisalamu asalam ku huta lafiya. Ku ci gaba da bibiyar mu da sauraron mu domin jin yadda za ta kaya a wannan tasha tamu. Kuma ku tabbata kun yi subscribe kuma kun danna kararrawa domin samun daɗaɗɗen labaran namu. Bisalamu asalam.